الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتقلد الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تلوك قد أخلاقه تفضيلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤتي لمن سل الثواب جزيلا أما بعد أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي بوتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na Ramadana watan rahama muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ka lullube mu da rahamarsa duniya da lahira a wannan katafaren gari na Jos wannan jiha ta Filato inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani, wanda muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa Ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda duk aka ce mu yi a littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja kan mu ba wanda ya gina wannan masallaci a matsayin waƙafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ya karɓi aikin da aka yi Allah maɗaukakin sarki ya kai ladan zuwa gare su Allah ya ji kansu ya musu rahama ya kuma sa sun huta duk wanda iyayensa suka rasu a cikinmu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wanda iyayensa ke da rai muna roƙon Allah ya yi masa arzikin rabuwa da su lafiya a karbakan lauka ce ko tambaya me suka ce ne bayan ya yi sallama ya yi addu'a a iyayenka da sa ta mota amin ke tambayar shi mana yana da account a yin bank malam duk ba tsawon wata dai suka tsara mai kuɗi a kan wannan a ƙarshen akawunt din shi malam wani wannan hukuncin kuɗin kakkaci ka fitar da shi ka aikin alheri kuma kakkasa ran Allah zai baka lada ka dai raba kanka da masifa kawai eh. kuna dariya riba fa muninta a gurin Allah kwandala ɗe annabi cewa ifa da kaci ta fama kun dai san munin zina da mahaifiya ko to yana cikin aile fuffukan da Allah ya ce ya yi hallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa lam taf'alu fa’adano bi harbin minan lahiwa wa rasuli in ba ku bari ba to ga mun yaki nan ya taso da Allah da annaba a shirya yasa kai dai kawai Allah dai ji kan mai wani rahama kawai shi ke dama Allah sunansa a rahaman wanda ke wa bayi abu ba dan halinsu ba mu je gaba ya bai shi da biyu malam don Allah a kiyaye nasiha don ga gaskautawa wajen magana aure kuma don ga Eh, a tare a dai sauƙaƙa duka dala mu yi abin gwari-gwari dala idan za a yi aure tsakanin ɓangaren namiji da ɓangaren iyaye mace tsakaninmu da Allah suwa suka fi shan wahala. Cesa eh? ina mamaki sai in ga malami ya ta da jijiyar wuya ya ce wai kayan da ake na aure da akwati da waye sai kawai ya dake ya bata rese ce bid'a ne a talaga ta malam ai sai kai balance ai Allah ce mana was sama'a rafa'aha wa wada al-mizan yace Allah ta gau to yanzu namiji amfanin da yake yi wa mace in zai in bai kace 100 bisa 100 wacce 75 cikin 100 amfanin kansa yake koma haka ne kuma ɗaya daga cikin hikimar da ya sa ka ga iyaye a ƙasar hausa suke cewa ba za a yi aure ba sai an yi kayan akwai fa maza da yawa ɗabi'arsu wallahi wani yana iya shekara ɗaya bai ɗinka matarsa kaya ba haka ne masu ƙoƙari su ne wa'inda a sallah ta samu sobi da sallah ƙarama da sallawa babba eh da karamar sallan wata ma ta samu ko ka ji aran ma ya karin bayani to sai su ce sai an yi kaya saboda ko ba komai bayan aure yakan ɗauki lokaci suna amfani da kayan da aka kawo musu kafin miji ya fara wayar su haka ne to wannan baka al'adar ta mu maza mu ji tsoron Allah mu daina yi mu dinga ba matanmu kuɗi suna ɗinka kaya lokaci bayan lokaci kamar yadda mu muke ɗinkawa ai Allah ya ce hal jaza'ul ihsani kuma duk wanda yake so ya ga da kyau shi ma ya kamata yi mai ya da kyau wannan muguwar al'ada ce ta ɓangaren maza to mu dawo idan misali ya akwati da duk kayan da ke ciki in za a yi aure idan aka tashi wannan kayan da ke ciki in an je iyayen yarinyar da ‘yan uwanta ake rabe ma, ko kuwa in an kai mata in an tashi ɗauko ta a kawo ta a matsayin mata gidan shi da kayan ake kawo ta. Da kayan ake kawo ta ko? To, ashe kenan wayannan ababen da yi asali da ya yi wayewa kansa, to kuma kun ce a taushiya. Ɗaya kenan, to mu dawo ta bangaren iyaye mata. da Allah su kuma ɓangaren iyayen da furis da suke siya da TV na bango haka ne da kayan kicin ko da duk tarkace da gado har da katifa har da kujeru da keken ɗinki da Allah amfanin kan iyayen yake komawa ko kai shi a to me yasa ku mazan ba ku yarda a yi balance ba in kuna maganan a soke wancan su ma ai ya kamata in an sauƙaƙa Sai ma yadda aka kawo maka ita sai kai haƙuri sai ka sauƙaƙa sannan uwa uba ga gara haka ne wallahi ya kamata iyaye lokaci ya su dina wannan gara dama da za a ɗaura maka aure a masallaci ai sai da aka faɗa maka nan aka ce da ci da sha dawa ya tashi daga kanwa ya koma kanwa a da ƙasar hausa fa wannan ganin iyaye na yin tafa a babin ihsani ne idan za a yi aure sun ga ka wahala ka ɗan yi hidima in yarinya za ka tafi ce a haɗa da buhun shinkafa da galan ɗin man gyaɗa da mai da magi da manja sai ka ce ya sai a ce kwari dan ya ɗan ba da dama kwana biyu kafin ka fara fita mai aiki kana da abin da za ka yi wannan fa ne dalilin da ya sa iyaye ke yin haka amma ko kun san yanzu akan wannan garan in ba ka yarinya da shi ba sai aure ya lalace ana yin haka ko ba to ku maza mu maza ya kamata mu zama mazan da gaske don wallahi yanzu maza sun lalace kowa banza yake so shi sai ga mutum ya kafe kyamara a fesu ko yana neman wata bazawara wacce mijinta ya mutu ya ban mata kuɗi mai kimanin kamar miliyan kaza ko ba ku gane ba mata fa ba a cin kuɗin sa wallahi ko ka hango mace da kuɗi kana ganin bari ka lallako ka zo ka aure ta banza za ka tunanin da Allah tana nan tana kallon ka saboda ita mace a ɗabi'arta in ana so a zauna lafiya to ka dinga bata ka dinga bata yadda za a yi kenan a zauna lafiya amma yanzu maza Allah ya kiyaye in ba wannan abin ɗaukar nauyin da Allah ya dora maka ka ɗauka to maganan arzijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ba ta ba saboda kamar a ji tsoron Allah a tashi a zama maza da gaske kuma akwai wasu ɗabi'u da ya zama dole maza su gyara yanzu ba kowane namiji bane in yana da wa yake sawa matarsa kaki da kanka haka ne da yawan mu fa mun ɗauki mata kawai in dai aka ba mace abin da za ta ci da safe da rana da daddare an gama da su to kuma ya kamata ka gane yadda a halitta Allah ya bambanta ka gane har a baki fa ba ɗaya kuke da ba dalla in ka ga mutum yana siyan fara mafi yawanci wa ke siyan fara eh kana iya ganin wata da goyo ta haihu amma kankarar kuka da yara ke siya ita ma zanta ta yi fashin za ta siya yasa in sweet za ka siyo wa yaro karami kana da shi a gida hada da ita ka siyo in baka hada da ita ka siyo ba wannan yaron sai ta mamaya ta bantara wallahi tsakanin ku da Allah haka ne ko ba kamar saboda haka da Allah ayi kokari a gyara datan nan in kana da mata ka dinga sa mata da kanka lokaci bayan lokaci saboda wallahi mata suna da matsala wani lokaci lissafi kwace musu yake shi yasa in baka yi sa'a ba kana iya siya wa mace waya wallahi wani yanzu yana siya mata kati da data ta dawo ta kusan wanda ya isa wa tsakani da Allah haka ne ko haka wani haka ne mu je ta gaba yake da Allah a fada mai wallahi ni dai yanzu ni dai yanzu ban sani ba a yanzu dai ban sani ba ko za ka duba mana ne kaga ko nawa ne tunda ba tarin kuɗin nake ba shi yasa ban ma damu da sako eh? a gani ka in ya bincika daga baya gane nisabi to daga lokacin da dukiya ta kai nisabi ta kai shekara sai raba ta gida arba'in sai ya ɗauki ɗaya ya raba dole bisa to kaji an ce miliyan goma sha tara da ɗari biyu da dubu ɗari biyu da talatin da bakwai da naira sattu da naira ɗari shida su ne kuɗin a wannan lissafin zakar a gani Allah ya samu dace mu je sai tambaya ta gaba shi ma ya addu'a da fatan alkhairi malam ce malam shi ne mafarki ga shi a kama tare da yayinka da a wajen Allah bai ba na wani ni ba ban sani wannan a wasu kenan ba tun da kai ba annabi ba ne ni ma ba annabi ba ne da abin da zan faɗa maka hasashe ne to ina nan sani eh an fahimta a yi saboda haka shi ya sa makarci yana daga cikin kuskuren da ilimin kimiyya suka a wasu ɓangarori gina shi akan cewa sai abin da aka ji ko aka taɓa ko aka gani. Mu muna da abin da yake gaba da ilimin kimiyya shine wahayi. Da kuma za mu ga cewa ɗaya daga cikin hanyar da Allah ke zaɓa yi annabawa wahayi akwai mafarki ɗin. da sai Allah ya bambanta annabawa da mutane ta fuskar ido. Idan annabi ya kwanta yana bacci to duk abin da ya gani a mafarki daidai yake da abin da ya gani ƙuruƙu to masu fassara wa mutane mafarki su ba a hankali fassarar mafarki yana da wahala akwai lokutan da in za a fassara wa mutum mafarki hatta ɗabi'un mutum sai an yi la'akari da su wajen fassara mafarkin suna da tasiri Malam Ibrahim na iya mafarki malam jibrin ya yi mafarki kuma iri da amma in halin su ya bambanta abinda kuma zai faru da kowa da ba yanzu a imamu maliku kamar yadda ake faɗa ya taɓa ɗaukan wasu kwanaki yana mafarkin sai ga mala'ikan mutuwa sai masa haka da hannu guda biyar sai farka a firgishi dala yanzu in ka kwanta sai mafarki ta ga mala'ikan mutuwa ya yi maka haka sannan ka koma ka ci gaba da bacci tan an jima a cikin baccin stille ka sake ganin ya masa haka to dala kana farka mai zaka ci kaga saura kwana biyar to da yazo ya samu al-Imam Ibn Sirina ita baya yace alga tamalan ina mafarkin ga mala'ika da hannu biyar haka ya mun ishara sai ya ce yana maka ishara ne akwai gaibi biyar a ƙwar'ani banda Allah ba wanda ya san su إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا وما تدري نفس بأي أرض تموت sannan وني ya taɓa yin mafarki zai samu ibn sirina ita alga ta malam nayi mafarki na ji ina kiran sallah ana kiran sallah sai ce to wannan bushara ne alama ne ta insha Allahu. zaka amsa kiran Allah wannan shekarar zaka ka ji aikin haji sai wani bayan lokaci shi ma ya zo ya ce ya mafarki ya ji ana kiran sallah yace in Allah ya da sai kai saka an yanke mahallu ta ya ce alga ah, ta malam ya aka yi wannan ya yi mafarkin kiran sallah kace ce bushara ne akan aikin hajji wannan yayi yi mafarkin kiran sallah shi ma kace haka sai ya ce na yi la'akari da halayensu daban wancan sai ya ja aya cikin suratul hajji Allah ya ce wa azzunfin nasu bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amin wannan kuma sai ya ja aya cikin suratul yusuf fa azzana mu'azzinun ayyatu halidin innakum lasariqun to shi yasa kaga in kai mugun mafarki sai annabi ya hana kakkabi wani ya fassara in ka yi rashin sa'a da wanda bai iya fassara ba kuma ya fassara shi haka in baka yi sa'a ba a kan abin da ya fassara shi kuma sai ya faru to da ka dan uwa da kaga kaba daga nan baka ci gaba da karin bayani to sai kuma me ya faru wala ni ma ban sani ba eh mu je gaba sai ta bai shi ta kashi ce shi ne wani wasu da ya samu matsala da matarsa sai ya kada da yaki da aka yi sati ɗaya bayan ta yi sati ɗaya a gidan sai ya je malam da sai sai yaro ya tura shi ya a kai mata yaron ya shiga sai ya duba ne sai a mai da shi ne a nan auren ta aure wasa ne annabi ya ce salatun wa hazluhunna ko da wasa ka rubuta saki ka ce mace na ki kuma sai ka tsaya kana tambayin ina makoman auren dan baban ya ce a dawo mai da kayan shi wannan shi ke tun kwada cewa a shari'a ba ta sako ba inda ya riga ya rubuta har baban ya riga ya karɓa a matsayin wannan saki ne ma aka turo shi kenan saki ya tabbata sai da inda wani abu da za a yi daga baya a yi Allah ya sa mu dace eh to shi kenan je mun tsaya a ƙarshen ayan wato la taqatul sayda wa antum hurum har zuwa ƙarshe wallahu azizun zuntiqa آية تقبع الله يتيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والشهر الحرام والهدي والقلائد أين أقول لنا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله تعالى يتي أهل لكم صيد البحر an halatta muku abin farautar wato teku sannan wa hurrima alaikum saydul barri an haramta muku farautar kan tudu ma dumtum hurba matukar kuna saye da ihrami kun yi haramar aikin hajji ko umara sannan wato a uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wato uhilla lakum saydul bahri an halatta muku abin halar wannan farauta na ruwa sannan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wato abincin da ke ku take fitarwa wato mata'an allaku, an yi ne saboda amfani gare ku da jin daɗin ku ku da kuke zauna a gida sannan wani sayyara haka nan ga matafiya sannan wa hurrima alaikum saydul barri an haramta muku wato a farautar kan tudu ma tun hurma matakar kuna dauke da ihrami da harrama na aikin hajji ko umara sai Allah yake wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah wanda za a tayar da ku a gargada ku a kora ku zuwa gare shi to jiya da muka tiki a ƙarshe mun ce ta ƙare da wallahu azizun zuntika sai muka tambaya maka ce shin ya halatta a lissafo daga cikin sunayen Allah a ce Allah almuntaqimu a idlaqin sa haka ko sai an masa taqayidi in za a dingina ma Allah ko shakka babu dole sai an yi taqayidi Allah ya faɗi irin wannan sigar waje hudu من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد تيتي والله عزيز زنك كما دي إلا يفتي شيوا شي مبوايني ما أبو تن أو كرفنسا إن أكسافا مسا سيا جنجن سونا دا إزا كمانا sannan haka Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kar ka taba tsammanin alƙawarin da Allah ya wa manzanni zai saba musu sai ya ce inna Allah azizun zuntiqa to daga cikin ranar da zai intiqami banda duniya akwai yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat ranar da za a canza sama ba wannan saman ba a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kowa zai fito ya tsaya gaban Allah ba dangi ba nasaba ba alfarma sai dai abin da bahaushe ke cewa gaskiya da gaskiya malam ya sai malam yadda za a yi kenan da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa man yahdihillahu fama lahu min mudil sannan sai ya ce alaysa Allahu bi azizin zintiqa ashe Allah subhanahu ta'ala ba shi bane mabwayi wanda yake rinjaye akan kowa shi ba mai rinjaye akan sa ashe ba shi yake daukar fansa ba idan an masa abu to sun faɗa sun ce idan za a ce ma Allah al-muntaqim to sai dai a faɗa ga waɗanda yake da intiqami da ka ce al-muntaqim amma lil mujrimina Allah yana ɗaukar bansa da yin ukuba amma fa ga mujrimai masu laifi saboda Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani banda wannan wurare da dama ya ce wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati da Allah ya turo manzanni zuwa ga mutane da hujjoji mabayyana sai mutanen suka karyata su Allah sai yace fanta qamna min alladhina ajrahu sai muka dauki mataki na yin ukuba ga waɗanda suke mujrimai ne masu kunnen kashi yasa Allah sai ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina wajibi ne akan mu inji Allah haƙƙi ne muka ɗora wa kanmu sai mun taimaki masu imani sannan Allah ya ce wani wala nuziqannahum min al'azab al'adna dun al'azab da la'allahum yarji'un sai ya ce wa man ablam mimman dhukira bi ayati rabbih thumma an ha, sai ya ce inna min mun taƙi mu kaga Allah yana da yana intiqami amma ga kowa a'a ga mujrimai Allah yake da ke sa wani wajen Allah sai ya ce fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibi da haka Allah ya ce wa inna wato Allah madaukakin sarki ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibi ka kalli ƙarshen waɗanda Allah ya turo da manzanni suka kare tashi da Allah ya tashi ɗaukar mataki a kansu wajen intiƙamin da zai musu shi Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka haka za ka ga Fir'auna da Allah ya tashi magana a kansa gurare guda biyu. Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa falamma asafuna fantaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in wa ja'alnahum salafan wa masalan lil sannan haka Allah can da ya faɗa yace fa arsalna alaihim tufana muka turo musu da tufana wal jarada da fari wal qummala da ƙwarƙwata sannan wadda fari a gafaɗe wadda ma'ayatin mufassalatin da kuma jini ayoyi daki daki wannan na biye da wannan amma Allah yake fastakbaru wa kanu qawman mujrimi suka yi girman kai mutane ne mujrimai Allah yake walamma waqa'a alaihim rujisu lokacin da bala'i ya auku a kansu suka zo suka samu annabi Musa suka ce qalu ya Musa du'ulana rabbaka bima ahida inda ka roƙan mana Allah saboda matsayinka a gurin Allah la in kashafta an rijsa la nu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani isra'il wallahi in aka yayi mana wannan bala'in da muke ciki za mu imani da kai sannan bani isra'ila da muke azabtar da su da karo kace a sake su a ki sakin su yanzu lokaci yayi za a sake su Allah ya ce falamma kashifna anhum ar-rijsa ila za mu yanku su. da aka ɗauke azabar zuwa wani lokaci shikenan sai suka warware alƙawari in ji Allah subhanahu Wata'ala, Allah sai ce fanta qamna minhu mu kuma sai maka daukan musu mataki fa agraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu an hada fihi daka Allah in za a ce masa almuntaqimu sai dai a ce almuntaqimu lil mujrimina dan ba haka kawai Allah yake yin azaba ba ba a mai komai ba sai ya turo da manzanni mutane sun ce ƙarya ne to shi yasa za ku ga a ƙarshen ayar sai da Allah ya ce afallahu amma salaha amma wa man ada in ka dawo ne fayyantaki wallahu minhu sana Allah zai ɗauki mataki na abin da ya ce a yi kada aka ƙi bari sannan yi azaba shi yasa ya ce wallahu azizun zuntika to da aka gama wannan sai Allah ya ce uhilla lakum saydul bahari an halatta muku farautar ruwa da abin da ke cikin ruwa shine halal ne shine ma qadafahu al-bahru hayyan aw mayitan duk abin da teku ya jeho yana da rai ko bai da rai in dai na ruwa ne to shikenan dan haka nan wajen zamu ga uhilla fi'lun madin ne mabnin ala mal musamma fa'iluhu wato mabniyin ala al la mahalla lahu min al-i'rab wannan aljar wal mawdan allama harfu jarr ne mabni al fati ko dinnan damir ne lil mukhatabin mabni al fi mahall jarr bila wal mim alamatu al jam'i mabni al sukun wannan أهل لكم الصيد saidu صيد شين fa'il الفاعل مرفوع وهو مضاف البحر شين مضاف إليه أهل لكم الصيد البحر وطعامه sai zamanto wancan wa huwa ma'tufun alaihi alwawu harfu atfin ta'amuhu shi ma ma'tufun alaihi ne akan na'ibul fa'il to uhilla lakum as-saydul bahri wa ta'amuhu abincin da teku take haifarwa wanda za a yi farauta to wannan abincin mata allaku Allah ya yi shi ne manfa'atan abin amfani saboda ku to mata allakum yana iya zama ya zama maf'ulin li ajalihi shine yana iya zama mata allakum shine li ajali tamattu'ikum saboda dan ku ji dadi sannan mata allakum yana iya zamantowa wato na'ibun an maf'ulun mutlaq li'annahu ismu masdarin li fi'lin mahzufin taqdiruhu uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu umatti'ukum tamti'an maimakon a kawo tamti'an sai aka kawo ismu masdar domin akwai bambanci tsakanin masdar da ismu masdar masdar asali abinda ba haushe ke nufi shine tushen kalma kamar yadda a hausa zaka ce ya zauna yana zama to zama a larabci shine masdar wanda daga zama ne ake samu ya zauna yana zama to akwai wanda yake suma'i yadda larabawa suka faɗa haka ake faɗa akwai kuma kiyasi wanda aunawa ake duk fi'ilin da zai zo a kan wazani na fa'ala yufailu masdarin sa taf'ilan ne kaman qattala yuqattilu taqtilan kaman nazzala yunazzilu tanzilan kamar ire-iren kabbala yukabbiru takbiran tunda duk akwai su a Qur'ani wa kabbirhu takbiran وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا إذن سقتل تقتيلا وقتلوا تقتيلا فما نقول سياقة متاع في زمنتو متاع أنا ودن اسم مصدر با مصدر ما فمن يدفئ لندزيزو أكن وزنين أفعل يفئل إفعالا شيني واتو ma'auninsa kaman a hasana yushin isana to ana iya kawo ismin masdar a maimakon masdar amma wallahu ambatakum min al-ardi sai aka ce ne nabata nabatin ismin masdar ne inda masdar ne za a ce wallahu kun min al-ardi bata. kaman wa kazzabu bi ayatina min inda masdar ne za a ce wa kazzabu bi ayatina takziban da aka zaba ismu masdar ne ba masdar ba, da aka nan gurin mata'a ismu masdar ne shi yasa suka ce wato nan gurin na'ibun ne an maf'ulun mutlaqin li'annahu ismun li masdarin li'annahu ismu masdarin li fi'lin mahdhufin taqdiruhu yumatti'ukum tamti'an maimakon a ce tamti'an sai aka ce mata'an sai ka kaddara fi'ilin da aka ainihin wato shafe masa to da aka kaga sai Allah ya ce amfani saboda ku Allah madaukakin sarki wannan to duk abin da ke cikin duniya dama Allah ya sanya shi ga ɗan adam ne wasila amma lahira ita ce gaya abinci da kake gani an sa maka shi ne duk abin da ka gani a duniya asali dan ya taimake ka wajen ya za ka yi tabota ma Allah shi ne dalilin sa'awa sannan duk wani abu da ka gani ana ci a duniyar nan to asali Allah ya yi shi ne ana ci albarkacin masu imani to yadda ya faɗa nan gurin ya ce mata'a a can cikin suratu abasa za ka ga sai da Allah ya ja hankalin ɗan adam wajen farko tukunna yadda Allah subhanahu ta'ala ya halince shi abin da ya sako ga Allah yana faɗa wa ɗan adam yana ce mai butulu saboda ba yadda za a yi ɗan adam ya saba ma Allah ba ce in zai saba ma Allah kuma da ni'imar da Allah ya mai da ita zai saba Ke yasa yake yake ce mai butul wani ya zo ya samu wani malami ya ce shi yana abubuwa marasa kyau yana so ya daina ya rasa ya za'a sai ce to in ka rasa yadda za'a idan za ka saba ma Allah farko ka yi saban a inda ba wajen shi ba ne ba mallakar shi ba ne ba na shi ba ne zai yi ya ce to abu na biyu idan za ka yi saɓon ka yi a inda bai san gurin ba bai ganin ya ake a gurin zai yi eh ta yi na uku da Allah in dai kana ganin kai ba yadda za ka yi dole sai ka yi fito na fito da shi to da Allah ka yi tawaye ka daina cin arziki shi eh yace na hudu ran da ya turo mala'iku ya ce a ɗauke ka kai kirjiya ka ce ba za ka ba ai bu ya ji da kyau kana ganin zai yi ya ce na biyar ran da aka tsaye da alkiyama idan ya ce a kama ka mala'iku su kama ka kai ka annama. ka ce wa mala'ikun ba su isa ba ba za ka ba ya ce ba zai yi ba ya ce to dun mai hankali wanda ya mallaki abu biyar ɗin nan arzikin da kake ci na shi ba inda za ka mai ba daidai ba inda ba mallakar shi ba sannan ba yadda za a yi kai wani abu a inda bai sani ba sannan in yanzu a masallacin nan da wani wa'adinsa zai cika a turo mala'ikun mutuwa a ce a nan wajen a yanzu ake so su ɗauki amma Allah ya ce yaban da eh, in maka ta wannan saboda tafsiri dala in aka turo su aka ce zo su ɗauki wani a nan gurin ba mutanen masallacin nan ba duk garin jos su taru dan Allah sun isa su hana ɗauke shi sannan inda gobe alkiyama za a tashi a wannan taron wanda duk aka ce a kai shi wuta dan Allah waye zai tsaya mai ya ba za a kai shi ba wala mutane a kiyaye Allah sai sa zaka ga annabawa da suka fi kowa sanin Allah sun fi kowa taka an da shi to sun ya sa kaga can Allah madaukakin sarki yake faɗa akan ɗan adam Allah ya kawo ma at ta'ajjubiyya Allah yake cewa qutilil insanu ma akfara qutilil insanu ma akfara Allah yake kai qutilil insanu an tsine wa mutum ma akfara kai me kai mamakin a ce ɗan adam yadda yake bukilce ma Allah to baraka da Allah zai faɗa maka dalili sai ya ce min min ayi shay'in khalaqa farko min ayi shay'in khalaqa wadan Allah daga wani abu ne ma Allah ya halicci mutum din nan daga wani abu ne sai ya ce kaga Allah sai ce min nutfatin daga digon mani ne khalaqahu Allah ya halicci mutum din nan fa qaddarahu ya qaddar halittarsa da ni fa mai magana da ku masu saurare fa dukkan manan nan kowa an yi matakin da ya taɓa zama a wata marhala ta rayuwa a lokacin da bai wuce majinar da ake kakowa ba a tofa a jikin bango amma sai ga mutum ya miƙe wata rana ya ce an san ko shi waye kuwa ke sa Allah ke faɗa maka asalin ka dan ka gane cewa kana da kimanin in ka bi shi in baka bi shi ba kakka ɗauka kai wata tsiyaci Allah ya ce min ayi wai daga wani abu ne ma aka halitta mutum din nan Allah ya ce min nutfatin khalaqahu fa qaddara sannan ya ce daga summa sabila yassara sannan Allah ya hore ma dan adam hanyar da zai zo duniya ko ya hore masa hanyar shiriya ya nuna masa ga tabata ga mai kyau sannan summa amatahu fa aqbara daga summa amatahu sannan bayan Allah ya kawo shi duniya ya rayar da shi sannan zai kashe shi rayuwar za ta ƙare ana kashe shi sannan Allah ba in an masa kabari an saka shi ciki shi yasa da Allah yake summa amata hu sai aka kawo fa'u tafi yana mutuwa bai bukata a bata lokaci a ji a mai kabari a binne shi sannan summa idza sha'a anshara sannan in Allah ya ga dama kuma sai ya tashe shi sai ya ce min kalla Allah ya ce kalla lamma wallahi kowane adam kuma sai ya bar duniya bai gama aikin da aka tashi ba sa da annabi ya faɗa ya ce dukkan ku babu wanda an tsagwaron zunzurutun aikin shi ya isa ya sa saboda shi Allah ya sashi aljanna aka ce hadda ka yace wallahi hannu sai da irin rahamar Allah ta lullube ni saboda yanzu in aka ce a ɗauko ni'imar ido kawai a auna ta da ibadar da kai billahi allazi la ilaha illa wa ibadar da kai ba za ta biya ni'imar ido da Allah ya maka ba to in aka kira mutum yanzu aka ce ya zo ya aiki an yi jinga da shi za a ba shi dubu ɗari biyar ya POS ɗin nan POS ne ko mai POS to <laughs> to yi wannan abu ya zo ya yi aiki ya kasa karasa dala a lokacin da bai iya gama aikin ba ya cancanta a biya shi amma tare da bai iya karasawa ba sai kuma abin da aka yi da shi za a bashi sai aka ɗauka aka bashi ya cancanci biya ko ta yi ya kai. wallahi duk wanda zai haɗu da Allah a haka za su ke sa Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla lamma ya ƙazi ma amara sai ya ce Allah ya ce ga wata hujja ta biyu falyanzur al-insanu ila sa’ad, lalla ɗan adam ya kalli abincin da yake ci mana amma ba tare da haka ba rigima ake da wasu sun ma ce idan an mutu ƙarya ne magana za a tashi magana banza daga duniya sai ka duna <laughs> Allah da ya ce falyanzur al-insanu dan adam ya duba ila ta'amihi zuwa ga abincinsa Allah sai ya ce mu anna al-ma'a asabba Allah ya ce anna sababna al sabba mu muka saukar da ruwa daga sama zubarwa kaga mutum ya ce in an mutu ba za a tashi ba daga abincin da kake ci za ka gane wallahi za a mutu za a tashi don da ka je gona ka sa iri ka rufe rai ka sa ko matacce matacce Ba ka fasa ma abinci ba sai da wani ya mutu ya tashi sannan an ce maka za a mutu a tashi kuma ka ce wallahi ƙarya ne saboda tsabar darga da rigima irin ta dan adam sai yace sun mame ga sannan maka tsaga ƙasa tsagawa in ji Allah eh فأنبتنا فيها حبا na fi abba muka tsirar da kwaya a cikinta bayan Allah ya saukar da ruwa daga sama kaga ga ga inabi ga kuma ingilici da Allah subhanahu wata'ala yake fitarwa kaga ga zaitun ga dabinai ko Allah duk da ya faɗa wa'annan ni'imomin sai ya ce kaga ga gonaki waɗanda suke ɗauke da lambuna waɗanda aka yi keme Ka ga kayan marmari in ji Allah subhanahu wa ta'ala duk da Allah ya gama wannan sai ya ce Ka ga mata'allakum Allah ya yi ni saboda jin daɗi saboda ku sannan wali an'amikum akwai kuma abin da ƙasa ke fitarwa na tsiri saboda dabbobin ku har yau idan dabbobin suka ci ciyawa suka ci abincin da ƙasa ta fitar amfanin kanwa yake koma kan dan adam yasa Allah yake mata allakum wali an'amikum amma duk da haka mutane sai su ke mimi to shi sa shi kuma da Allah ya faɗa haka ya faɗi ni'imomin nan da yawa ɗan adam dan dan adam ya tsaya ya nutsu ya gane cewa Allah nan shi ya kamata ya bautawa in aka ki Allah ya ce to daga nan a jira akwai abin da zai biwa shi ne fa'ida za a tisa daga Allah ta'ala ya faɗi cewa al'iyama za ta zo ka ɗauka ko ka ci banza wala baka ci banza ba al'iyama za ta zo da shi yasa nan wajen sai yake faɗarsa a matsayin ni'ima cewa uhilla lakum saydul bahari an halatta muku wato farattar teku wato wa ta'amuhu da wato abinda ake kamowa na teku wanda ake ci Allah sai ce mata allaku wannan an yi ne amfani saboda ku da kuke don wani sayyara shine almusafirina matafiya yake sa kalmar larabci sai an yi la'akari da tana canzawa daga zamani zuwa zamani a lokacin da wahayi ke sauka idan ƙwar'ani ya faɗi kalmar sayyara kaga ai matafiya ko ake nemo amma yanzu a larabcin zamani ba duk wanda ka ce masa sayyara to shi kwakwalwar shi ba abin da za ta hango cewa mota ko da ko ba matafiya ba ne ba abin da ya sani kenan sayyara da haka Allah madaukakin sarki kaga yace mata allakum wal sayyara shine al musafirina sannan Allah ya ce wa harrama alaikum saydul bali abinda Allah ya ce muku farko haramun ne to an haramta ku farauta akan tudu ma dumtum hurma matuƙar kuna sanye da ihrami za ku yi aikin hajji ko umara to haraccin yana nan to za ka ga shi yasa addinin musulunci dukkan dabbar da take rayuwa a ruwa ko agalabar rayuwar ta a ruwa take ko tana takowa tudu to in an ganta ko ta mutu ba ruwanka da an yanka ko ba a yanka ba sai wasu malamai suka ce amma banda kada saboda ita tana amfani da ne fiƙa amma shi annabi da ya faɗi wancan hadisi cewa dukkan dabbar da take amfani da zaga umba da kuma wa fiƙa to haramun ne a titi wanda wannan maganar shine al-Imam Abu Hanifa amma ragowar malamai sun ce tunda Allah ya ce hurma alaikum saydul barri ma dumtum hurma an halatta na to kaga kenan a halin ihrami za a tafi aikin haji duk wani abu na ruwa ko da farautar sa aka aka samo shi ya halatta a ci kuma ba sai an yanka ba sai sa Allah yake uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara shi halal ne irin su dori na ruwa ko ba tana cin ciyawa ba wanda ya sani ya zauna inda ruwa yake wani kawai zai ce yi ne amma bai san inda aka taso bai san inda za a ba haka ake faɗa mana da muna yara ana cewa ita da ruwa da kifi take ci wai da aka ga tana bala'in cin kifaye da ya ka kyale ta za ta cinye kifin teku to shine sai aka canza mata abinci sai ta koma ciyawa take ci amma ka je ka tambayi masu gona a inda take rayuwa tana cin shinkafa da ciyayi in ta hauro tudu duk inda ta hauro to za ku gane kan ta hauro dan za ta yi banna nasirul haqqi bil haqqi ko kuwa haka take to dabbar da galibin rayuwar ta a ruwa take yi ko da tana takowa tudu ta koma irin su kada da dorinan ruwa da waye da waye da su tsari in sun in an gansu to wannan ko a halin mutum yana saunye da ihrami ne to wannan ya halatta babu komai farautar da Allah subhanahu wata'ala yace kada a yi wacce ake yin ta dabbar da a tudu take rayuwa ba a ruwa ba Ke sa Allah ya ce hurma alaikum sayyidul barri aka sake maimaita yadda aka ce uhilla aka ce wa hurma alaikum sayyidul barri an haramta muku farautar tudu ma dumtum hurma sannan sai aka kawo ma wannan ma din masdariya zarfiya sai ta zamanto mabni na alal sukun dama yana daga cikin af'alu kana kana kuma fi madin ne naƙis wanda tana neman suna da kabari. Da haka nan gurin sai zamanto dumtum fi ilin madin ne naƙisun nasifun mabniyun alistakuri littisa da hibita ilmuta harrika. Wata ilmuta harrika zamirin barizun mutasalin fi ilin mabniyun alazammi fi mahallin raf'in ismu dama. والميم علامة jam'i مبنين على السكون ina kabaru dama yake shine huruma shine kabaru kana mansubun to wannan wal masdar al muawwal mimma wal fi'li fi mahall nasb wato al zam zai zamanto uhilla lakum wa hurrima alaykum saydul wa wato muddata dawamikum an haramta muku farauta a tudu matukar kuna sanye da ihrami kun yi harama aikin hajji ba za su yi ba to da yace an haramta wannan an haramta wannan yanzu abin da muka faɗa a kan shi na cewa dama rayuwar duniya tana tafiya a kan jarabawa ne yanzu ba Allah ya ce ya haramta farautan tudu ba ai dama mun ce jarrabawar da Allah zai ma ɗan adam ko dai a ce mai yayi ko ya yi mai ko ya bari to daidai lokacin za ta iya ganin wani da aka ce mai ɗin kada yi na farautar tudu shi yake sha'awa watakila da za a zo da abin da yake na farautar ruwa ne wanda ya halitta a ci za ka samu kuma ba zai ci ba ba shi yake bukata ba sai abin da aka hana shi aka ce kada yi wanda shi yake bukata ne shi yasa Allah sai ya rufe ayar da wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku bi tsoron Allah wanda gare ku za a kora ku a tayar da ku kaga tunda yake ya halatta ya haramta ce ce, sannan ku ji tsoron Allah wanda za a tayar da ku zuwa gare shi to daga nan za ka gane cewa akwai wani abu da zai faru tunda yake ya halatta ya haramta dan haka Allah madaukakin sarki za ku ga a wani gurin sai ya kira kifi da abin da yake da alaƙa da dabbobin ruwa sai ya kira su lahaman tsariya Allah ya ce wa ma yastawil baharani hada azbun furat wa hada milhul ujadu ba zai taba zama ba daya tekuna guda biyu wannan yana dauke da ruwan gishiri sannan wannan yana dauke da ruwan dadi kamar yadda yake wa huwa alladhi maraja al ne hada azbun furat wa hada milhul ujadu وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا alga ta malam wani aiki sai Allah teku guda biyu da su suna tafiya suna hada da juna wannan ruwan dadi wannan ruwan gishiri kuma Allah ya ce ya sanya shamaki tsakanin su suna tafiya haka in ka ɗibi wannan ka zuba a nan ya koma nan in ka ɗibo nan ka zuba a nan wannan ya koma nan tunda Allah ya ce ba za su haɗu ba Ba wanda ya karyata Allah ya biya haɗa suka haɗa ka zauna lafiya to sai ya ce wa وما يستوي wa هذا Milhu فرات وهذا ya ce wa min كل daga wanda yake dauke da ruwan dadi da wanda yake dauke da ruwan gishirin Allah ce ta'kuluna minhu lahman tariya kuna samun nama danye inji Allah wa tastakridu na wa tastakriduna hilyatan sannan a cikin wannan da wannan kuna samun kayan kwalliya kuna samu da haka za ku ga akwai zinarin da azurfar da ba a tudu ma ake samun su ba a ruwa ake samun su shine wa min kullin تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها sannan Allah ya ce wa taral fulka fihi mawaqira zaka ga manya manyan jiragen ruwa suna dauke da lodi Allah ya ce yayin su ne kaga ga tekun anan ana samun farauta abinda za a kama na kifi ko sannan gashi nan da mai ruwan dadin da mai ruwan gishirin da akwai ga kayan kwalliya sannan ga manya-manyan jiragen ruwa suna kai komo a ciki Allah sai ce li taftahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wannan fa duka Allah ya yi dan fadalar Allah din dan kuma ku gode mawa Allah sai yace yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa sakkara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ya shigar da dare cikin wuni in an shigo wuni wunin ya tafi dare ya zo Allah ya hore mana rana da wata ya sa musu lokaci da ya gama sai ya ce mana zalikumullahu rabbukum alhaq mai wannan aikin shine ubangijin wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba ko ku bauta mai wallahi kwallon dabiru dan cikin wannan igiyar ba wanda yake mallaka shi ne ba mallakar Allah ba shi yasa Allah ya ce waɗanda za ku je ku rike inta da uhu kun kun kira su idan bala'i ya taso Allah ya ce la yasma'u ba ku ba ka Allah ya ce walau u kai a kaddara ma ma sun ji mastajabu lakum wala ba za su amsa muku ba sai ya ce wa yau malkiyamati ya furu bishirki kun walayu na biyu kan musulun alkiyama za ku yi ba ku ba ku ba tunda waɗanda ake zuwa a je a abin nan Allah yake ba ta ji to shi yasa da ya gama sai Allah madaukakin sarki sai ya kira sai ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane dukkan kowane mutum babu wanda bai da bukata a gurin Allah wanda ya kowa kima da daraja da matsayi a gurin Allah shine Annabi Muhammad shine kuma wanda yafi kowa bukata a gurin Allah kisa duk al'amarinsa za ka ga ya mai da shi zuwa ga Allah don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce masa wato fa abudu wa tawakkal alaihi ka bauta ma Allah sannan ka dogara zuwa ga Allah ɗin kaga sai ya ce wato wallahu huwal ganiyul hamid Allah shi kaɗai ne mawadacin da duk wanda ka gani da wadata shi ya bashi kuma bai bashi komai ko akwai shi ya ce kai in ya sha ayyuzuhibukum inda Allah ya ga dama sai ya tafiyar da duk duniya ga baki ɗaya wa ya ake bi falkin sannan ya kawo wata sabuwar halittar ya zuba ya ce wa ma zalika alillahi bi aji. wannan babu bane da zai gagara Allah da kake ganin wallahi in ya ga dama duniyar ya kwashe ta sai kawo wata sabuwar halitta ya zuba ba shi kenan ba wannan yana daga cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ya ce wattaqullaha allazi ku ji tsoron Allah wanda gare shi za a tayar da ku za a tattaru za a koma zuwa gare shi kowa da kowa mu dai Allah ya sa mu koma da imani da aiki mai kyau wannan shi kadai ne wallahi ce riba zaman duniya ka fita daga cikin ta da imani da guzurin aiki mai kyau in ka fita daga cikin ta ka rasa wannan wallahi mutum yayi hasarar da babu kuma lokacin da zai dawo ya zo ya gyara Allah ka tsare mu daga wannan na ga ana nuna lokaci ma. malam usman kamar za ta yi bayani ko to bismillah eh in bai ba wanne wannan ku ok to kuma ba shi wannan ne Ça lui, hein. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mun ba mu za mu sanar ne saboda a sa da suka yi aikin da shi addu'o'i na alkhairi Ah, kamar yadda muka sanar a baya akwai gidajen rediyoyi guda gidajen kafafen ah, yada bayanai tv da rediyo guda da ke sa wani ƙarshe wani ogo ikarka da mutu ga baya an samu ga wasu akwai ah, liberty rediyo a jihar kaduna suna sawa ƙarfe shida na yamma zuwa ƙarfe bakwai da kuma bishop fm kaduna suna sawa daga ƙarfe goma na safe zuwa sha biyar na safe a wannan wani bawan Allah ne wannan rabu Yusuf na Allah wanda wannan rabu Yusuf Usmaniya shi ya ɗauki nauyin wannan karatu na haka suna fara yin wasu sashi a cikin addu'o'i na alkai sannan akwai gidan tv na ta'awun shi ma sai sake wanda da ta ahmad musa bin da ke jagoranta wannan su gidan tv da kansu suka ɗauki nauyin sawa Ah, kamar yadda wasu suka sani a baya da abin musa ya yi fama da jinya na rashin lafiya wanda har yanzu ba a ci gaba a samun sauƙi shi ma ya akwai buƙatar a sashi a cikin addu'a Allah ya saka musu duka da alkhairi Allah ya biya da gina da azawa to kowa da buƙatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya muna roƙon Allah waɗannan matsaloli na tsaro can da can Allah ka yi mana maganinsu. Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen matsalar nan ba ita za mu za ta ga ƙarshen mu ba don sunayenka. Kamar yadda Malam Usman ya faɗa, wayannan bayan Allah waɗanda wasu sun ba da gudunmawa ta kuɗaɗe don saka waɗannan karatuttuka da yaɗa su a kafofin sadarwa muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka muna roƙon Allah ka shiri mu. Allah ka sanya imani da tausayi da jin kai a zukatansu Allah kada ka sa mutanen nan su ci gaba da zama azaba akan mu dan tsarkin sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka dora su akan daidai Allah ka zaunar da mu lafiya Allah madaukakin sarki kowa nan da bukatarsa Allah ya sani Allah madaukakin sarki ka biya masa Allahumma inni as'aluka bi anna laka hamda la ilaha illa anta